This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Alhamis 12 ga watan wato 12 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Hare-haren da Isra'ila ta kai a Gaza ya kashe mutum 34 ciki har da mata da kananan yara 19. Amurka ta sanar da wani sabon tallafi na sama da dala miliyan 700 ga Ukraine da ya hada da taimakawa bangaren makamashi na kasar gwamnatin najeriya ta fito da sabbin tsare-tsare na sufurin ruwa a dukkan yankunan da ke da hanyoyin ruwa a kasar tokanin labaran duniyar kenan a najeriya har yanzu ana cikin yanayi na rashin tabbas kan yiwuwar samun sauki akan farashin litar mai to ko masana ke cewa dangane da hakan abin da najeriya ya kamata su fahimta shine a ringa tunanin cewa wata matatan man fetur za ta iya sauko da farashi ya koma irin farashi na da wani abu ba zai yiwu ba a najeriya har ila yau hukumar zaben kananan hukumomi a jihar kano ta ce za ta gudanar da gwajin gano ta'ammali da ababen sanya maye ga dukkanin 'yan takarar shugaban karamar hukuma da kansiloli a zaben da za a yi a watan gobe shi dai mutum da ya san yana da sha'awar ne takara bai kawo kansa kuma alhamdulillah mun fara yin waɗannan gwaje gwaje san sama da dai mutane da uku wanda suka zo suka suka yi da maza da mata. Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa inda shirin zai duba batun tsarin kula da yara da ake turawa karatun allo ko kuma karatun tsangaya. Kama fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Har-haren da Isra'ila ta kai a Gaza cikin dare zuwa wayewar garin ranar Laraba sun ratsa da wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke zama matsugunin iyalan Falasɗina da aka raba da mahallansu da kuma wasu gidaje biyu, inda har-haren suka kashe akalla mutum talatin da hudu, ciki har da mata da ƙananan yara sha tara. An kai wani mummunan hari da tsakar ranar Laraba. wanda ya ritsa da makarantar aljun da ke tsakiyar sansanin 'yan gudun hijira na alnusreta inda ya kashe mutum sha hudu tare da jikata akalla sha takwas rundunar sojin isra'ila ta ce niyar niyyarta shine ta auna mayakan hamas da ke shirin kai har-har daga cikin makarantar amurka ta sanar da wani sabon tallafi na sama da dala miliyan 700 ga ukraine da ya hada da taimakawa bangaren makamashi na kasar yayin da rasha ke auna ababen murar rayuwa da har-hare kunshin tallafin kuma ya hada da taimakon ayyukan jin kai da aikin kawar da nakiyoyi a ranar laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren harkokin wajen birtaniya david lami sun kai wata ziyara ta ba sabon bata haɗin gwiwa zuwa cape gabanin taron haɗin gwiwa na ranar juma'a a fadar white house tsakanin shugaban amurka joe biden da firaministan birtaniya ke stama don tattauna ci gaba da tallafawa Ukraine. A Kiev, Blinken ya ba da sanarwar sama da dala miliyan 325 don taimakawa wajen gyara makamashi na Ukraine da wutar lantarki yayin da Rasha ke ci gaba da kai hare-hare sannan tare da kusan dala miliyan 290 na taimakon jin kai da muhimman ayyuka kamar ruwan sha mai tsafta abinci matsuguni da magani. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata shugaban tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya ƙara yaɗa jita-jita mara tushe cewa 'yan gudun hijirar Haiti a jihar Ohio da ke Amurka na sacewa tare da cin dabbobi. inda ya maimaita a wata muhawara ta talabijin irin kalaman batanci da kyamar baki da yake yadawa a duk lokacin yakin neman sa jami'ai sun ce babu wata shaida cewa 'yan gudun hijira haiti a cikin al'ummar ohio suna yin hakan sai dai yayin muhawara da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris trump ya yi magana musamman a springfield na ohio garin da shi ne ke tsakiyar zargin yana mai cewa bakin haure sun kwace garin ya ce suna cin karnuka suna cin maguna suna cin dabbobin mutane da suke zaune a wurin harris ta kira trump mai tsauri kuma ta yi dariya bayan kalaman nasa masu gudanar da muhawarar sun bayyana cewa jami'an birnin sun ce zargin ba gaskiya ba ne. To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto. A Najeriya har yanzu ana cikin yanayi na rashin tabbas kan yiwuwar samun sauki akan farashin litan mai duk da cewa wasu 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana yakinin cewa shigowar tataccen man matatar dangote a gidajen man kasar zai iya rage tsadar da ake fama da ita yayin da masana ke cewa ba lallai ba ne hakan ya yi tasiri kamar yadda za ku ji a wani rahoto da halima abdurrauf ta aiko mana daga abuja Najeriya dai sun kosa su fara ganin ana rarraba tataccen man fetur na matatar man dangwati zuwa ga gidajen mai a fadin kasar inda suke neman bayani akan takamaiman lokacin da hakan zai kasance zahiri. Matashi Kabiru Abdul ya bayyana cewa tsadar mai ya ninka kuɗin mota da yake biya zuwa wajen aiki sama da sau biyu. A sunana Kabiru Abdul ma'aikaci ne ni daga inda nake zama zuwa wajen aiki da ina biyan dubu ɗaya ɗari biyar zuwa da dawowa amma yanzu tun da aka ƙara kuɗin litan man nan ina biya ya fi ninki biyu abin da nake biya da in ga alamun kana neman ragi sai ka ji kawai mutum ya ja mota ya yayi gaba shin yaushe ni ma za a fara ganin tataccen man matatar man dan watan a gidajen mai a Najeriya masani a fannin makamashi Dr. Ahmad Adamu ya ce ko da ya tace tunda yanzu akwai rashin tabbaci abin da bature yake cewa uncertainty su za su iya aje shi a babban matatansu watakila ita NNPC ta ce za ta saya a ganin cewa zai fi mata sauki tunda da naira za ta saya kamar yadda shugaban kasa ya yi yarjejeniya da su su in ya tabbata. A game da tsarin yadda man fetur daga matatar man dangwatan zai iya kai ga dukkan sassan kasar. Dakta Ahmad Adamu ya ce za a iya yin wannan aiki ta fuskoki biyu. A hanya biyu ce. Na farko NNPC za ta iya tsaya a matsayin mai sari daga wurin dangwate ta saida ma 'yan kasuwanta ko kuma shi dangwate a ba shi dama ya saida ma duk wanda yake so ya sari tataccen man fetur. Zaɓi na biyu shine shi dangote shine zai kiyasce nawa zai sarar da man fetur ɗin shi daidai da kuɗin da ya kashe. Su kuma masu dako za su ɗora ribar a sama su saida a gidaje man su yadda kasuwa ta kama musu idan kuma nnpc ne ta sara ita kuma nnpc tana da nata tsarin wanda take so watakila ta bada tallafi ta rage farashi domin yan najeriya su amfana abin da yan najeriya ya kamata su fahimta shine a ringa tunanin cewa wata matatan man fetur za ta iya sauko da farashi ya koma irin farashi na da wani abu ba zai yiwu ba shin dillalan man fetur masu zaman kansu sun fara samun mai daga matatar dangote shugaban kungiyar ipman alhaji abubakar mai ganda shattima ya ce a halin da ake ciki dai yanzu mu 'yan kasuwa masu zaman kansu gaskiya mu da cikakken labari akan batun lodin shi saboda haka har yanzu dai muna nan muna sauraren ita hukumar nnpcl ta yi muna bayani idan ta ɗauko kayan dangote yadda za ta raba waɗannan kaya gare mu sa'annan kuma ba mu da wani bayani daga ainihin matatan mai ɗin ta dangote na yadda za su ci gaba da raba kayansu dangane da alkawarin da su nnpcl suka yi muna na cewa za su ba mu mai to sun soma amma dai ba kamar yadda suka yi alkawari a kai ba al'ummar mu dai halin da ake ciki yanzu sun dan fara lodin kayan amma ba kamar yadda aka yi alkawari a kai ba duk da cewa ana ta yada jita-jitar akwai yiwuwar kamfanin nnpcl ya kasance dallalin man matatar dangote ga 'yan kasuwa masu zaman kansu babban jami'in yada labaran kamfanin olufe missionary a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce ba wannan maganar matsalar karanci da tsadar maidi na ci gaba da ya jawo cece-kuce tsakanin al'ummar Najeriya musamman ganin irin ƙari da aka yi a farashin kowace litar mai a baya-bayan nan. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Ganin yadda ake ta samun salwantar rayukan jama'a a duk lokacin da aka samu haɗarin jirgin kwale-kwale a Najeriya. gwamnatin kasar ta fito da sabbin tsare-tsare na sufurin ruwa a duk yankunan da ke da hanyoyin ruwa a kasar yanzu haka dai hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa ta soma wayar da kan jama'a kan waɗannan sabbin tsare-tsare a dukkan yankunan da ke da hanyoyin ruwa daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton da an ka cika ana hada a rage a rage an ka shiga jirgi an ka taisa ana hada jirgi ya kwashi ruwa jirgi ya kwashi ruwa dada kai da nan sar jirgi eh, ya yi kasa irin sautin da ake ji kenan a duk lokacin da aka samu a kuwa hadarin kwale-kwale mutane za su ta jimami tare da nuna alhinin abin da ya faru musamman idan ya sanadin salwantar rayuka daga nan kuma an fita batun maganar sai wani hadarin ya sake faruwa yanzu gwamnatin najeriya ta fito da tsarin da za a bi manajan hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa mai kula da jihohin sokoto zamfara da katsina muhammad bello bala ya bayyana cewa kamar yadda muka sani ka'idoji na shiga jirgi kamar ka'idoji ne na shiga mota kamar yanzu za ka shiga mota ka je ka buge mutum akwai haraji wanda yake za a sa maka so ya kamata in jirgi yana ɗaukar mutum goma ya ɗauki mutum goma sannan kuma muna son mu sanar da jama'a cewa in karfe shida na yamma ya yi to a daina hawa jirgi ba a shaye-shaye kafin a shiga jirgi. bayan haka kuma hukumar bisa umarnin gwamnatin tarayya za ta samar da rigunan da ake sakawa idan za a hau kwale-kwale. Mutane ya sa seatbelt. Ana sa rai in Allah da in ka sa wannan za ka iya kwana ɗaya zuwa biyu a cikin ruwa a zuwa ce ka. to ko yaya mazauna yankunan da ake da hanyoyin da ake sufurin ruwa suka ji da wannan sabon tsarin na gwamnatin najeriya sunana jabir sani don mun fatan mu hakan ta kasance zamana cewa gaba ɗaya su wayannan rigunan da sauran al'amura sun samu sunana abdulmutallif malami don ɗaye ina goyon bayan wannan ra'ayin insha allah tuni dai masana ke bayar da shawarwari yadda za a iya inganta sufurin ruwa kamar yadda dr abdullahi bello tambol na kwalejin ilimi ta shehu shagari ke cewa ga wasu kungiyoyi irin su yan union da ta nato sun ka inganta zurga-zurga ta kasa to haka dalika a samu irin waɗannan kungiyoyi ga hanyoyin ruwa waɗanda muke da su hadarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙume rayukan 'yan najeriya domin ko a watan da ya gabata na agusta an samu aukuwa haɗurran kwale-kwale har hudu ƙasa ga mako ɗaya a jihohin najeriya hudu da suka hada da sokoto sokoto bayelsa zamfara da jigawa kuma an samu salwantar rayuka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ta hukumar zaben kananan hukumomi a jihar kanan najeriya ta ce za ta gudanar da gwajin gano ta'ammali da ababen sanya maye ga dukkanin 'yan takarar shugaban karamar hukuma da kansiloli a zaben da za a yi a watan gobe ga mahmud ibrahim kuri da karin bayani A cikin wata sanarwa da hukumar zaben ta Kano ta fitar ta ce daukar wannan mataki ya zama wajibi domin tabbatar da cewa sahihan mutane da suka dace ne aka zaɓa domin gudanar da mulki a matakan ƙananan hukumomi a jihar ta Kano. Tuni dai hukumar ta tuntuɓi hukumar NDLEA da ke hana sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya wanda ita ce ke da alhakin gudanar da wannan aiki na gwaji. sai dai gabanin hukumar zaben ta tantance kuma ta mika sunayen 'yan takara ga hukumar ta ndlea tuni masu sha'awar shiga zaben suka fara ɗunguma ofishin hukumar na kano domin a gwada su Alhaji Abubakar Idris Ahmad shine kwamandan hukumar ta NDLEA a Kano. A yadda suke zuwa ɗinan ba wai jam'iyya ce ta rubuta sunayen kowa ba, ta kawo mana ne ba a shi dai mutum da ya san yana da sha'awar ya takara zai kawo kansa kuma alhamdulillah mun fara yin waɗannan gwaje-gwajen kusan sama da dai mutane ɗari uku wanda suka zo suka suka yi da maza da mata Shin hakan na nufin duk wanda ya tsallake wannan gwaji na ababen sanya maye ba za a sake yi masa gwaji ba idan hukumar zaɓe ta sake mika sunansa? sai yadda muka ga ta hukumar zaben da takardar jadawalin yadda yake da fom dusu da sauransu misali yadda za mu yi idan har abu ne wanda mai yiwa yana bukatan kasancewa wasu experts daban daga wani waje da za su zo sa ido akan abin da za a yi to ka ga da a yi komi za a yi kuma sai da kusan kowa na nan so ina ga babu wani abun da kuma misali in ka zo an gwada ka dama baka da komi a jikinka so ko so ɗari ne ba za ka je shakkan dawo a gwada ka ba. wannan dai ba shine karo na farko ba da ake yin gwajin ta'ammali da ababen sanya maye ga masu neman shugabancin karamar hukuma a jihar Kano duk da cewa wasu na ganin babu wani bambancin a zo a gani da wannan tsari na gwaje-gwaje kawo ta fuskar yadda 'yan siyasa ke tafiyar da mulkin kananan hukumomi a jihar Kano amma akwai masu ra'ayin cewa ya kamata a faɗaɗa wannan gwaji akan sauran 'yan siyasa da ke neman madafin iko a matakan jihohi da na tarayya sai dai masana na cewa watakila abin da ya sa ba a yi haka ba saboda da ta yiwu a sha kunya cewar waɗanda ba a tsammani duk suna ta'ammali da miyagun ƙwayoyin nan sannan kuma zai janwo zama na wato waɗanda aka matsu sai sun zama wani abu a ƙasar ya zama ba su zaman ba saboda za a same su da laifin sannan kuma wannan yana da haska cewar dalilin da isa yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyin ya wahala a ƙasar saboda alamu ne na cewar waɗanda za su hana da yawansu su ma suna cikin ruwa tsindin a cikin harkar. Dakta Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano sai dai har yanzu hukumar ta NDLEA ba ta faɗi dalilan rashin sanar da jama'a sakamakon gwaje-gwajen baya da ta yi akan masu neman kama madafin iko ba. amma abin jira a gani shine ko shugabancin hukumar na yanzu zai fito fili ya bayyana sakamakon ko kuma a'a mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To wata babbar kotu a jihar Legas da ke kudancin Najeriya ta yanke wa wani ba amurke ɗan kasuwa mai suna mako Antonio Ramirez hukuncin shekaru 74 a gidan yari bayan da ta same shi da laifin zamba cikin aminci na fiye da dalar amurka miliyan ɗaya da rabi domin samar da vizar zama a amurka ga wasu 'yan najeriya kamar da za ku ji a wani rahoto na babangida jibril efcc ta zargi ba amurkan da amfani da wani kamfanin sa mai suna usa now llc da eagle ford instalog group lp da kuma usa now energy capital group lp da laifin karban kuɗi a hannun jama'a da sunan samar masu da takardar biza na zama da kuma aiki a amurka tun a shekara ta dubu da goma sha uku amma kuma ba tare da samar da takardun bizan ba inda ɗaya daga cikin waɗannan mutane mai suna godson ichigele ya yi hasa hasarar da amurka 545 a kuma daya shari'a an samu ramirez da laifin damfaran wani dan najeriya dala 250 a ranar 26 ga watan yuli ta shekara ta 2013 shi ma na samar da biza gare shi amma ba tare da yin hakan ba comrade musa jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne a najeriya wanda ya bayyana wannan hukunci tamkar rama kura a niyarta ne tsakanin najeriya najeriya da kuma amurka kuma hakan zai taimaka wa kasashen biyu wajen yaƙi da masu damfara na 419 a tsakanin kasashen da ma duniya baki daya mu muna kallon wannan hukunci da aka yanke mashi na tsawon shekara saba'in da hudu a gidan yari muna gani wannan abu ne wanda yake ya yi daidai to amma abin da za a kalla sai a kalli shi dan najeriya da har ya ba da waɗannan kuɗi dala miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu to a ina ya samu kuɗaɗen domin in ka kasafta dala miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba ƙananan kuɗi ba ne a kuɗin Najeriya. So saboda haka mu muna ganin wannan hukunci da aka yi mashi yi daidai. Mr. Lawal Pedro da ke zama lauyan ba Amurkan ya ce suna nazari a wannan hukunci domin yiwuwar ɗaukaka ƙara da ya fi kan zamba cikin aminci da zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar gwamnatocin Amurka da Najeriya abinda ya kai ga musayar masu laifi a tsakanin ƙasashen biyu ko a makon da ya gabata ma wata ta kotu a amurka ta yanke hukuncin ɗauri a gidan yari ga wasu 'yan uwa guda biyu da aka samu da laifin zambar wasu amurkawa har zunzurutun kuɗi dalar amurka miliyan biyar wanda kuma gwamnatin najeriya ta mika su ga hukumar tsaron amurka na fbi domin hukunta su babin ya cifrin murai amurka daga lagos madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah gwaiba. Ku jama'a tambaya ɗan ƙaramin yaro wanda komai bai sani ba bai iya makan shi wanka bai iya tsalkake kanshi da tsabtace kanshi to ga daidai wannan lokaci bai kamata a ɗauke shi a kai shi wani gari ba. Masu sauraro Salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai fara haska fitila kan tsarin karatun allo ko kuma makarantar tsangaya musamman abin da ya shafi kula da kananan yara da galibi ake rabawa da iyayensu a miƙa su amana ga malamai waɗanda banda karantar da su suke ɗaukar matsayin iyaye wajen kula da bukatunsu na yau da kullum da kuma tarbiyyantar da su. sai dai ana korafin cewa ana keta hakin waɗansu almajiran ta fuskoki da dama jihar zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskantar wannan lamarin inda ake samun ƙananan yara da basu mallaki hankalinsu ba waɗansu da shekarunsu suka gaza biyar suna almajiranci da gararan ba kan tituna suna bara wakilinmu a jihar zamfara abdulrazak bello kaura ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan batun ga abdulrazak da bakin namu. domin samun nasarar ta wannan shiri na gayyaci a ɗaya daga cikin manyan malaman jihar zamfara kuma shugaban majalisar to malamai ta jihar Zamfara to Sheikh Ahmad bin Umar Kano ma lahu muna maka barka da zuwa a cikin wannan shirin. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai wanda ke wakilta uwaye a cikin wannan shiri wato Malam Hassan Yan Buhu wanda kuma shugaba ne na kungiyar mabugawa ta jihar Zamfara. Malam Hassan muna maka barka da zuwa a cikin wannan shiri. Na'am assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai ita kuma malama Nafisa Sheikh Murtada Balarabi Zawiya ita ma ta samu damar shigo a cikin wannan shiri. Malam muna maki barka da zuwa. lahu ya kuke kallon wannan matsala ta kai kana ƙananan yara zuwa makarantu suna ƙananan shekaru da ba su mallaki hankalin kansu ba wani zaka isko ko irin tsalki bai iya makan shi ko ma ya ɗaura wando bai zai iya ba amma a shi yana bara ko kuma ana ganin su wurare daban-daban musamman da suna an kawo sauran karatu ya wannan yake ko shakka babu wannan mun sanya shi daga cikin jerin abin da ya shahi matsaloli waɗanda a tare da abin da ya shahi shi almajiranci din dole in za a yi magana menene matsalolin shi din to za a kawo irin waɗannan matsaloli ya cewa a ce ɗan ƙaramin yaro wanda komi bai sani ba bai iya makan shi wanka bai iya tsalkake kan shi da tsabtace kan shi to ga daidai wannan lokaci bai kamata a ɗauke shi a kai shi wani gari ba to don haka an kyarga wannan daga cikin ɓangaren matsaloli da kuma kira ga dukkan masu gudanar da tsari din na almajiranci to a magance irin waɗannan matsaloli din. To a kai na kuna ganin da za a samu wasu uwayen can da za su rika shi matsayin uwaye su mai lalurori irin kula da tsaftace kula da mai wanki wanka da ƙil in ya dawo gida ya bi ta karatun da aka bashi da ƙil babu lahi. Eh to ai kaga tun da reno ba ana ɗaukar yaro daga uwayen shi a ta renon shi wani wuri ba ai kaga wannan za a yi abu biyu a rene shi a kula da shi kuma a ilmantar da shi. duk da su a ƙa'ida na sanya makaranta akwai wani tsari da ake da shi a addinance to duk da yake amma yanzu ko ba ga addinance ba akan kai yara 'yan ƙanana makarantu na renon yara su je su kwashe awai iyaka dai bambanci wannan za a kai shi dai dindindin wannan kuma ɗan lokaci ne a tahi da shi ya dawo don haka abinda an mafifici dai ya zama cewa ga ƙa'ida to yaron da duk za a ɗauka a raba shi da gari a kai shi makaranta to ya san ciwon kanshi yana iya yi kanshi ko da ana ba shi abinci ai ga ba za a iya tsaya a yi mashi wanka ba to wannan shi ne. Hmm. To bari mu je ga shi Malam Hassan yan buhu da ke kulta uwa a cikin wannan shiri. Malam Hassan yan buhu na san kukan ga da kanalar suke zuwa wurin bara a cikin gidaje da neman abinci mu sai wake kallon ya wake ji idan ga irin wannan kana yara. To alhamdulillah magana ta gaskiya duk lokacin da cikaro irin wannan yara raina ya kan ɓaci sosai saboda ganin mahi yawan su kananan yare ne waɗanda ko tsarki ba su iya yi kansu ba abin da ya kamace su a da wannan lokaci a ce suna gaban iyayensu wanda ya kamata a ce su ya kamata a ce sun fara kula da su to amma sai ka ga gashi an turo su gari da sunan zuwa neman ilimi to ba zuwa neman ilimin ne da illa ba a irin yadda aka kawo su din akwai bukata a ce akwai tsari tun daga makarantunmu na su islamiyya da ake kawo wannan kananan yara cewa duk uba da zai kawo ɗan ɗan shi makaranta to ya kamata a ce ya bi irin waɗannan tsare-tsaren da su malamai za su ginda a kowace makaranta ce ya zan ya kula da abin da haƙƙi ne na ci da sha wanda za a killace shi daga makaranta sai gidajen malamai inda za a kula da tarbiyyar su ba irin haka da muke kallo ana sako su ga titi ba magana ta gaskiya lokacin da kalli irin haka raina na ɓaci domin ni na ina da irin wannan yara sai kamar yara na ne ni kallo suna irin wannan yawo akan titi. Malama Fisa kuna cikin gida ah, na san kukan gaida almajirai sukan dan shigo wurin bara inda ku gan su ƙananan yara haka kuma wasu basu ma kai ga mallaka hankalin su ba sani ba ko kina lura da irin wannan kwarai da gaske akwai matsaloli da yawa irin wa'annan kuma akwai ban tausayi zaka ga yaro karami bai san me yake yi ba ma bai ma san ciwon kanshi ba karshe an kashi makaranta malami ya mishi karatu ya fahimci karatun a cikin aji amma ya fito ba wanda zai tarairaye shi ya rike abin da malami ya koyar da shi to kaga haka ba fa'ida da a ce misali yaro ya dan kai kaman ko kila daga shekara goma ne to maybe za a iya a kawo shi ko da aika ta kama a yi da shi za a iya aiken shi inda ko wani ya yi yunkurin cutar da shi yana da bayan da zai gudu. Kun taɓa lura da ila ko sun shiga wani hali kila ko da su ka gansu cikin damuwa sanadiyar kila suna ƙananan yare da aka wasu makaranta. Ƙwarai da gaske za ka ga yaro ƙarami ma wani yana kuka me aka yi mishi zai ce maka ba komai ƙarshe ma za ka gane kewar gida yake yi yana kewar mahaifan shi ne. Kaga yana haka kamar iyaye na ɗauka haƙƙin 'ya'yansa ne. Sabida ka kai ɗanka gurin da bai yi wayan zuwa ba ka bar shi kuma a wuta. To akar maka lahu ba sani ba ku tun da ku a wancan lokacin da kuka yi naku karatu kila ko kuna kula da akwai irin wannan tsari na kai yare da basu ciwon kansu ba kanana sosai ga su makaranta. To alhamdulillah kamar yadda na sani dai mu mun tashi cikin tsarin tun kakanni har ya zuwa uwaye kuma mu ma an dauko mu an kawo mu makaranta. To amma a gaskiya ba kai mu makaranta ba sai kamar bayan mun kai irin shekara tara misali kamar ni sadda mun kai kamar shekara tara ga wancan lokaci mai shekara tara yana da ɗan wayo yana iya fahimta wasu abubuwa akwai kuma bambancin jiya da yau a yanayin garuruwan ma da waɗancan wasu abubuwa duk ba a san su ba wasu illoli da suke bayyanuwa ba a san su ba matsaloli sun yi kaɗan to don haka kowancan dai gaskiya ba a saba ɗaukar ɗan ƙaramin yaro ba kuma dai wasu malamai ma ba su yadda a ɗauko don na san a makarantar mu akan kawo ɗan ƙaramin yaro malam ya ce a wannan ka koma da shi sai ya girma hmm. ya ce to wannan wa zai iya kulawa da shi kuma sannan su malam ba wani abu ake ba su bakilin na kula da yara a ba ba malamai abubuwan kula da yara ai yanzu ne cikin gyaran da aka yi ma sai a zo a ce ma uwaye in ka kawo yaro to taho sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza wanda ban manta ma wani mahaifi da ya kawo mani yaro ya isa karba sai ni ce mishi to zo a faɗa maka sharuɗa sai ka samu mashi bokitin wanka ka sai mashi sabini na wanka da na menene da shimfiɗa kwanci sai ce mini a'a malam makarantar Allah ni ce ka sa man shi ba ni ce ai ta Allah ce da wannan ka'ida ɗin eh. ni ce ai ta Allah ce hmm. ana cewa makarantar Allah ba a kwanta bisa shimfiɗa ba kusa bokitin da za a yi wanka eh. haka nan tunda wani yaro da ma za a kai a ce je baran kwanon baran hmm. kaga wannan duk tsari ya kamata a ce cikin gyare-gyaren da aka yi mm. to sai a zan kawar da shi kuma an sa shi cikin duk matsaloli mm. matsalolin nan na bangaren su malaman kansu matsalin bangaren uwaye matsaloli na bangaren ita hukuma din hmm. wani lokaci duk hukuma ka sakkaci haka zo ya faru. Hmm, to malam uh, hassan yan buhu uh, ba sani fito akwai wata matsala da wasu ke ganin ita ce babban abin da ma aka jin tsoro ila bata gari suna shigar da cikin ɗabi'un banza ila ta hanyar bata musu uh, rayuwa ila ta hanyar kila neman su ko kuma ta hanyar shigar da su hanyar shaye shaye to suna karamai ko kuma wani abu kamar haka ban sani ba kun taɓa cin karo irin wannan. gaskiya na taɓa cin karo da irin wannan wanda yaro ne aka kawo makaranta kuma da sunan karatu aka kawo shi to amma rashin ma tsayawa makarantar ba zai iya tsaya makarantar ba ya karatun saboda yunwa tana damu ne to haka da an tashi makaranta sai ya hito cikin gari wajen neman abinci to kuma daga nan lokacin karatu rana ba zai koma ba ya shagala dai ko wani lokaci wajen neman abin da zai ci to irin haka ire-iren wannan mutane wanda suke da irin wannan miyagun manufa aka yi ta jan ra'ayi ne da suna ana ba shi abinci ya je ya dawo ya je ya dawo kuma gida ne wanda za ka gida ne kammalallen gida amma su ba san daga cikin su an samu irin wannan bargurbi ba to a hankali a hankali dai har ga dai irin kusanci da aka samu tsakanin shi da irin wannan ɗalibi a karatu abin da ya bai kamata ba don haka ya kamata a sa bincike to kaga irin wannan akwai su abubuwa ne da dama inda suna faruwa. Sama diribaran malami ya je ilariya je ko kula Wato mantaɓin nazarin wannan batun kenan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji abin da waɗanda ke zaune a unguwannin da ke da waɗannan makarantu suke lura da shi da kuma tsarin da waɗansu malamai suka fara gabatarwa don inganta shirin yanzu dai a madadin bakin namu shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar zamfara sheikh ahmad bin umar kanoma da hassan yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtada Zawiya da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya. ta masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu nan lokaci sai kuma cin anjima da karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah kama kada manta mana nan kodi shi a shafukanmu na biyu hausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma Dadi Balawi da ya hada shirin sai injiniyan mu Charleston ni Mahmud Dalo nake cewa mutara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.